وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون حقيقه mu masu iko ne akan mu saka ka kaga abin da muka yi musu na azaba hakan kowaninsa ba zai gagare mu ba